Karfe biyar da minti arba'in da Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa Mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. An wayi gari birnin Yamai tare da iska mai cike da kura da ke kadawa haka kuma yanayin yake a cikin sauran jihohin kasar Nijar za ku ji ƙarin bayani. A ƙarshen satin jiya ne ƙasar Nijar ta sanar da tsami hannunta a kan yarjejeniyar hulɗar sojoji tsakaninta da ƙasar Amurka. kamar kullum duka ranar litinin muna kawo muku rahoto bisa abin da ya shafi doka da shari'a a yau rahoton mu zai magana a game da abin da ya shafi tsare mutum ba bisa kan ka'ida ba to yanzu sai a gyara zama A yau ne ranar goma sha takwas ga watan Maris al'ummar mai sun wayi gari a cikin wani iska mai kadawa cike da ƙura da yake da ya mamaye birnin mai, da ba a saba ganin irinsa ba. Wannan lokaci haka yanayin yake a cikin sauran jihohin ƙasar nan a cewar ma'aikatar kula da hasashen yanayi. Kacalla Lawal Gabciya daraktan ma'aikatar kula da hasashen yanayi a hirarsa da Hassan Nuru. Euh, Haka ne mun lura da tashin kura cikin dukkanin faɗin ƙasar Nijar. Cikin abubuwan da ke haddasa shi da farko kuma shine iska. Muna da tushe biyu masu haifar da kura a Nijar. Akwai Sahara, bayan wannan kuma akwai inda aka fi samun kura a duniya da ake kira da La Depression de Baudelaire da ke a tsohon tafkin Lakchad. Don kwatanta cewa abin da ya sa aka fi samun kura a jihar Zandar da Maradi saboda ne tushen nan biyu suna haɗuwa ne a can. Don shi ne abin ya fi kamari fiye da sauran gurare. Daga gobe a yankin Kawar da Ayir za a samu ragewar kura kenan abin zai yi dan sauki a arewa amma can ƙasa a kudu abin zai juma zai iya kai kamar zuwa ranar alamishi ko juma'a A ƙarshen satin jiya ne Majalisar Ceton Ƙasa CNSP da ke gudanar da mulki a ƙasar Nijar ta bayyana tsamin hannunta a kan yarjejeniyar hulɗar soja tsakanin Nijar da ƙasar Amurka dalilin haka a cikin rahoton ta na fude hame a fassarar asumana shina a wata sanarwa da aka karanto a gidan talabijin na kasa ne majalisar ceton kasa cnsp da ke jagorancin mulkin kwarya a nijar a ran asabar ta shinye daga yarjejeniyar hulɗa aikin soja tsakanin kasar amurka da nijar majalisar cnsp ta bakin kakakinta ta bayyana cewa kasancewar sojojin amurka a jamhuriyar nijar ta saba wa doka kuma tana tauye dukkan ka'idodi na tsarin mulki da demokaradiyya da suka jibanci cewa a kasa mai cikakken cikakken inci sai da amincewar 'yan majalisar dokokin kasar ne ya kamata a girke sojojin wata ƙasa a cikinta. Daga nasu bangare Amurkawa sun zargi niger da rataba hannu kan wasu yarjinoyi cikin sirri ko ya kasance a fannin aikin soja da kasar Rasha ko kuma a fannin karfin Iran yamma da ƙasar Iran. Zargin da majalisar ceton ƙasa CNSP ta ce bai da tushe balle makama. Ƙasar Amurka ta hanyar kakakinta Matthew Miller ya sanar a manhajar X tsohuwar twitter cewa hukumomin koli na Amurka sun ji sanarwar ta majalisar CNSP kuma wannan ya biyo bayan wata tattaunawa ta gaskiya mu tuna muku cewa matakin hukumomin Nijar ya zo ne sa'o'i 48 bayan da wata tawagar Amurka a ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakataren ƙasar Amurka mai kula da harkokin Afirka tabbar birnin Yamai. A cikin, daren Asabar goma sha shida ga watan da muke ciki ne waɗansu mahara ɗauke da makamai suka kai hari a mazaunar jami'an tsaro na jandarbomi na siya da ke cikin ƙaramar hukumar tanda Gunduma gaya. Duka da jirgiyar da maharan suka nuna daga ƙarshe dai sun arce, jandarma ɗaya ya ji ciwo wannan harin yana zuwa ne bayan wanda ya faru a 'yan kwanaki kalilan a mazaunar jandarmomi na yalu ranar goma sha biyu ga wata da muke ciki wanda ya sanadin rasa rayukan wani farar hula ɗaya Har ila yau dai a ɗaya ɓangare hukumar yaƙi da masu yi wa arzikin ƙasa zagon ƙasa cewa da Kwaldef ta bayyana cewa ta samu karɓar kuɗaɗe wajen miliyar 25 na sefa wanda tuni miliyar 20 na sefa sun shiga hannunta sannan fiye da miliyar 4 suna bisa hanyar shigowa a wajen su, a ranar asabar ne shugaban hukumar na kwaldef kanar abdul wahid eh, jibo ya bayyana haka a yayin wata ganawa da shugaban ƙasa janar abdulrahman tani a nan yamai a ci gaba da kawo muku jerin bayanai a cikin wannan wata na azumi a yau za mu yi magana bisa abin da ya shafi waɗanne alamomi ne mai azumi zai gane azuminsa ya karɓo ustaz mustapha muhammadu malami kuma mamba a ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasar niger ya yi wa rafika a tahir ƙarin bayani akwai wasu alamomi na musamman za ku ji kamar yau kuka iso duniya sai ku ji kamar ko rage wani nauyi ko na jiki ba abin da ke damun ku wannan ke nuna lalle azumi magani ne kamar eh, yadda Allah ya faɗa shi azumi yana fitar da wasu cututtuka daga cikin jikin ɗan adam alamar ɗaya kuma ita ce sai ka yi ta mafarkai masu daɗi sannan sai kaga ka samu wani abin da baka ma yi tsammani shi ba ko kun bayan azumi sai kaga duka abin da ka roƙa ka same shi cikin sauƙi to wannan na daga cikin alamomin da ke nuna an karɓi azuminka suna da yawa amma kowa yana da irin tashi alama wacce ke nuna mishi lallai an karɓi azumin shi ko ba a karɓa ba e exaucé ou Dangance da ƙara yawaitar rashin tsaro a cikin ƙananan hukumomin biyu na sayi musamman Uru Gilajo da kuma Tamu, al'ummar yankin suna ta barin mazauninsu domin neman mafaka a waɗansu yankuna na sayi. A cikin wannan lokaci na watan azumi koyaya jama'ar suke gudanar da watan azumi suke gudanar da azumin. a cikin wannan yanayi ga abin da suke shaidawa fati amadu Daga Yalajo muka zo nan ana cikin azumi watan Ramadan ga shi kuma matsalolin da muke fama da su suna da yawa ga munan dai kara zube tunda wanda aka koro daga wajen shi sai dai hakuri ko na buɗe baki ba mu da shi ko abincin ma sai a hankali in mun samu taimako muna so. Mu da muka guso daga mazauninmu muna cikin matsaloli. Yau samun abin da zamu ci ma ya zama matsala. Samun wurin zama shi ma haka. Wanda ya baro gidan shi ai kun san yana a matse. Abinci ma in ba wani ya baka shi ba, baka da shi. Kai da ka baro garinku, dan abin da ke gare ka ma ka baro shi can. Ka zo garin da baka aje komai ba. Kai ma ka san dai daga nan matsaloli sun soma. Gashi kuma ana cikin azumi. kai da iyalanka duk kuna bukatar na buɗe baki da na abinci da kuma na sahur wannan babban matsala ce gaskiya muna son taimako saboda ko ba komai mun kai mu goma sha shida A cikin watan azumi waɗansu masu azumi da yawa suna amfani da tonka ga abinci da suke haɗawa a cewar su saka tonka da abinci yana ba su kuzarin cin abincin sai dai a cewar sani alassan masanin cimaka asibitin Tadifa, jama'a su yi hattara da cin tonka saboda yana da cutuka da yake haddasa musamman cutar olsa ga abin da yake shaidawa mani musa. Lui, sa principale fonction, Shi babban aikinsa shi ne ta da shawarcin abinci. Hakika tanka na kumshi da wani bangare na sinadarai masu gina jiki, misalin vitamin A. Amma a tunanin mutane suna cinta ne don ta da shawarcin abinci, amma kuma da yake yana dauke da sinadarin acid shi ne ke haddasa matsala. Yawan cin tanka yakan zaizaye tumbi har ma ya kai ga fitar wani kurji. Idan wannan kurji ya haɗu da sinadarin acid daga cikin tumbi shi ne ke sawa mutum ya ji raɗaɗi da mutane ke kira ulcer. Birnin Tilaberi ya yi tsarin zirga-zirga motuna da kuma a daidaita daga karfe 6 na safiya zuwa karfe bakwai na yamma, wannan kuwa saboda yanayin tsaro ne, sai dai albarkacin watan azumi magajin garin babban birnin Tilaberi ya ƙara lokacin zuwa na zirga-zirga ga masu a daidaita Musa Dumma ga abin da yake shaidawa Abubakar Moru. A cikin wannan wata mai albarka Ramadan, mu hukumomin yanki mun haɗu domin ƙoƙarin sassautawa mazauna Tilibiri walhalun da suke fuskanta. Ta haka izinin zirga-zirga kan babura da shanda daga bakin karfe bakwai ne, yanzu an tsawaita shi har zuwa karfe takwas na dare. Har zuwa wannan lokaci mutane suna iya su gudanar da harkokinsu ta hanyar amfani da motuna kuma duk tsawon wannan wata na Ramadan. Bayan wannan wata za mu dawo akan matakai na da, wato motuna za su iya zirga-zirga daga karfe shida na safe har zuwa karfe bakwai na yamma. Amma yanzu suna iya gudanar da harkokinsu don biyan bukatunsu musamman waɗanda suka shafi azumi. Ƙungiyar wasan ƙwallon ƙafa ta jihar Yamai a yau da safen nan ta shirya wani taron canza yawu a babban cibiyar Fenifut da ke nan Yamai. Wannan taron yana cikin tsarin haɓaka ƙwallon ƙafa ga mata a nan birnin Yamai. Hamidu Haruna Jibo mai ba da shawara akan wasannin kwallon kafa a Yamai ya yi wa Salamatu Kadiri ƙarin bayani. Mun gabatar da wannan taron ne bayan wata wasiƙa da aka turo mana daga gamayyar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ta ƙasa, wacce take kiran mu zuwa ga girka wasu ƙungiyoyi na gunduma da na jiha domin horar da waɗanda za su zamanto nan gaba tawagogin ƙasa na masu ƙasa da shekaru sha bakwai da ishirin. Mun samu mun girka kwamitoci a cikin kowace gunduma waɗanda za su kula da tsara gasa na mata a cikin waɗannan gungu guda biyu. Dama muna da tawagogin mata a cikin jiharmu amma bai hana mu duba a cikin makarantu 'yan mata waɗanda za a iya ɗauka a ƙara cikin tawagogin domin a ƙarfafa su ma a cikin gundumomi ne ko jahohi da ma na ƙasa mun riƙe gungun masu ƙasa da shekaru shida da ƙasa da shekaru tara ne domin nan zuwa shekara ɗaya waɗannan 'yan matan su isa ga tawagogin masu ƙasa da shekaru bakwai da ƙasa da shekaru 20 et U20. To yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin rahotonmu na musamman a cikin harkar shari'a a wani lokaci wanda ake zargi da laifi ana iya tsare shi a gidan kaso ya haura lokacin da ya kamata ya yi yana tsare. To idan ya kasance daga baya aka bincika ko miye makomar mutuna a fuskar shari'a ko mutuna yana iya shigar da ƙara dangance da zaman kasan da ya yi da ya huce lokaci amsa tare da metir ali musa a hirarsa da anise karim Tsarewa ba bisa ka'ida ba shi ne mutum ya kasance a harabar hukumar jama'in 'yan sanda, gendarmerie ko kuma na gar national ko kuma a gidan kaso a sakamakon aikata wasu abubuwa na laifi amma kuma ba a kai ga tabbatar da gaskiya ba ko kuma ba a yi shari'ar laifukan a gaban alkali ba wanda bai goyon bayan kowane bangare tare da kawo bayanai masu saɓani wanda kuma zai cewa ba a kama mutum da laifi ba. Bayan wani bincike mai zaman gidan kaso na tunanin samun saki saboda tuhumar da ake mishi ba ta kankama ba ko kuma kwata-kwata ma babu ita idan hakan ya tabbata mai zaman gidan kurkuku na iya yin kara in ji metar almusa akwai wasu halaye ko kuma alamu na rashin tabbas ko daidaituwa da ke ba da damar gano cewa mutum da aka tsare ko kuma aka samu da laifi ba lallai shi ne aikata laifin ba kuma sai ya zama bisa bayanan shiri da ba na tushe ba ne ko kuma bisa an gaga masa karya ne aka tsare mutum dangance da jami'ai masu bincike don tsare karewa da ayar doka mai lamba 71 na kundin tsarin hukunci ya tanada yana ɗaukar sa'o'i 48 wadda kuma ake sabuntawa idan wani mutum ya fita ya kasance ba a same shi da laifi ba ko kuma a sake shi yana da damar neman gyara kamar yadda ayar doka mai lamba 143 ta dokar 2003 ta tanada. Amma baya ga lokacin da mai zaman gidan yarin ya ɗauka yana zaman jiran hukunci duk wani shakkun sake komawa hannun shari'a ya zama tarihi kenan babu wani wani abun da zai biyo baya da zai tiyar mishi da hankali Mutumin da aka kama gidan kaso a matsayin wucin gadi ko kuma ya share wani lokaci a hukumar 'yan sanda wannan mutum ba a kama shi da laifi ba sosai kuma za a janye zargin da ake yi masa domin babu wani mataki da hukunta shi kina an wanke shi daga duk wani zargi wannan shine sakamako na farko sakamako na biyu yana iya nema kuma ya samu duk wasu takardun shari'a da yake bukata kamar kaze judiciar da sauransu ba laifi domin tas yake. Euh, clean To madalla jama'a masu mu da wannan kuma ka zo ƙarshe mu nake ca da ku a kasance lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.